saƙonmu na yau abu hurai radiyallahu anhu yake cewa an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas janna an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me fi shigar da mutane aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko abubuwa guda biyu ce taqwallahi wa husnul khuluqi abu na farko tsoron Allah abu na biyu kyakkyawar ɗabi'a sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an aksari ma yudkhilu nasa nara me fi shigar da mutane wuta ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfamu wal farju hadisin tirmidhi ya rawaito shi ce baki da farji mana shine wanda muka ɗauka wancan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce Allahumma inni shakl ibn humayd ka ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri me lisani sai wa min sharri kalbi sai wa min sharri mani kaga an ɗauko gabbai guda biyu su suka fi shigar da mutum wuta Allah ya kiyaye mu rawahu tirmidhi da wannan hadisin yana nuna maka yadda sahabbai suke komawa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tambayoyinsu ba su yadda suna yin abu da ka ba tambayar kuma zai kasance mai ma'ana menene ya fi shigar da mutane aljanna kaga yana tabbatar maka akwai isbatu wujudil janna annabi sallallahu alaihi sai ce taqwallah tsoron Allah wa husnul khuluqi da kuma kyakkyawar ɗabi'a to lalle mu ji tsoron Allah sai mu shiga aljanna mu kyautata ɗabi'unmu sai mu shiga aljanna to sai kuma aka tambaye shi ya rasulallah me fi shigar da mutane wuta kaga kenan mutane kashi biyu ne akwai yan aljanna nas'alullah ta'ala aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal sannan kuma akwai yan wuta Allah mai girma daukaka ya bamu kariya Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar sai nuna abubuwa guda biyu masu hadari sai ce alfamu wal farju baki da farji suka fi saukin shigar da mutane wuta kana gefe kawai zaka ga yarinya ga ta nan da hijabi complete sai ka ce Allahu ya alamu maybe ma yanzu haka tana da juna biyu ta kusan haihuwa kaga kai kazafi daga nan sai wuta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisin yana nuna maka tabbatar da aljanna da kuma tabbatar da wuta aljannan dukkan nau'in ta gaba daya tsoron Allah yana kaiwa bi iznillahi ta'ala da wannan zaka ji Allah mai girma daukaka ce masalul jannati allati wa'idal muttaqun da kuma wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya aljanna ta masu tsoron Allah ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara to lalle mu kyautata wajen tsoron Allah mu bi idnillahi ta'ala sai aljanna sannan kuma mu kyautata ɗabi'unmu za mu samu aljanna akasin wannan kuma mu kama harshenmu domin harshe ya fi shigar da mutane wuta to mu kasance masu kama harshenmu duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru saƙonmu na wannan satin kenan bi iznillahi ta'ala haske mai ne gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa